To malamai mu da gamuwa a wannan zaure daga dakin shirye-shirye na sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za mu zanta kan wannan muhimmiyar ziyara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai zuwa Amurka inda zai gana da shugaba Donald Trump fadar White House. A wannan zaure ina tare da Ado Adamu Bomboy wanda ɗan kasuwa ne Ah, kuma wanda ya tafiye tafi kasashe da daman gaske ah, ado barka da shigowa zauren ah, barka sai kuma injiniya amur Zakari groji wanda yake injiniya ne masanin harkokin jirgin sama ne kai ma makanikin jirgin sama din ne injiniya barka da shigowa zauren nan madalla sannan muna tare da Ibrahim Musa Ibrahim Musa dan majalisar kula da harkokin samar da ingantaccen iri ne na najeriya ah, shi ma yana wannan zaure ibrahim barka da shigowa salamu alaikum sannan kuma sai malama victor senes wanda ah, za mu ce yar gwagwarmayar kare haƙoƙin mata kazalika kuma ah, ta sha yin harkoki da suka shafi siyasa ta adawa a najeriya victor barka da shigowa zauren nan barka ka dai ko mu fara ma da ke ne ah, farko me za ki ce ah, kan wannan ziyara matsayin ki bari mu fara da mata da wace eh, tambaya ta farko menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba buhari mun duba ah, shine shugaban afirka na farko da zai gana da shugaba donald trump tun da ya samu wannan mulkin salamu alaikum duk abin da mutum zai yi a kowace irin shiga da mutum zai yi dole akwai farko shi ne shugaba na farko a afirka da zai je a white house to mu abinda muke jin daɗinta shine a mu mata ko da me zai faru inda ake farawa shine muke so don mu sani wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa za mu san yaya ake ciki da donald trump da kuma ƙasar afirka da kuma nigeria muna so in idan ya je idan allah ya yarda za mu san me da menene ake nema a gare mu a Najeriya. Ai kuma madam Victor kina cikin waɗanda suka mara wa Hillary Clinton baya kai har ma da yawancin 'yan Najeriya sai Donald Trump ya ci. Kina ga wannan ziyara za ta yi fa'ida eh, duk da dai da nuna adawa lokacin kamfen. kato ah, ka sani eh, ai donald trump dan kasuwa ne saboda haka kowa duk inda zai samu riba wajen yake zuwa da mun ce ko eh, eh, hillary clinton da muka goyi bayan ta za ta ci zaɓe amma duk zaɓe ayin allah ne tun da dai baki ci zaɓe ba gashi nan donald trump ya ci zaɓe yanzu kuma shi general zai je to fatanmu shine tun da shi ɗan kasuwa ne ai akwai abun kirkin da zai fito mana da shi a Najeriya. Aduwa da ban boye a matsayinka na dan kasuwa kamar yadda ta ɗauko wannan magana. Ya kike gani wannan muhimmancin wannan ziyara ta shiga Buhari zuwa Amurka? To, ni dai a matsayina na karamin dan kasuwa wanda ya karamin sani ne gare mu ni a wurina a wannan lokaci da ake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a afirka gaba daya a guri na bai da amfani saboda kowa ya san mai ke tafiya abinda za ake shirin za a siyo a zo a yaƙi a kawo zaman lafiya da shi a najeriya an ce in ka ba da kudin yanzu sai after two years za su gama yin jirgin kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020 to man nasiru daga kaduna zuwa kano duk iya motar ka sai ka fasa taya ban san wani gari ba an ka je garin buniyadi a yobe state buniyadi dai inda na sani allah sura abinci yana su gagarin mutane asibiti yana su gagarin mutane ma mota mai lafiya wanda talaka ya saya ko na gwamnati zai je kano ya biya din ma yana so ta gagari mutane sai aka ce za a ɗauki kuɗi biliyan 100 da wani abu a je a 2020 za a kawo kayan fada wato a kana magana kan jiragen nan kenan da najeriya za ta kuta biya wato wajajen dala miliyan 496 da shugaba buhari ya tura amurka da kuma dala miliyan nawa ne ni da abinda nace babu fa'ida don da dauki kudin a ji a jira 2 years a face hanyar kaduna kano maiduguri kano asibiti da aka kona a borno da yobe makarantu coci masallatai gidajen mutane akwai mutane wanda zuma kowane dan adam a najeriya uwa ce ta haife shi kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba zaka ji ka samu mutane suna kwana rumfa gindin bishiya da iyalinsu to wannan kuɗin ni a matsayin dan kasuwa da an zo an gyaggyara wannan shi ma zai kawo revenue tun da dai sun ce sai 2020 za su ba mu kayan to sai a gyara abin da zai kawo kuɗi in ya so 2019 sai a tura musu kuɗin an mori kuɗin shekara biyu a najeriya an yi abubuwa da yawa ko da jiragen ma za a su na dan fasinja wannan zai ka duba rabon takan Najeriya mu ne fa babba a Afirka kuma mu ne karami a Afirka hmm. ah. injiniya zakari amur kuroji mai zaka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wanda abin da ya fi fitowa kenan don an aika zuwa ga majalisar ah, dokokin najeriya kan wannan maganar jiragen nan kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige goma mai rusa tawa duk da an janye maganar eh ni zan yi magana a matsayina na dan najeriya mai kishin kasar najeriya mai jihohi 36 da abuja idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba domin shi ne abin da ya addabe mu yanzu a kasan nan kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar hanyoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda ya ambaci hanyar kaduna zuwa kano amma a sani na wannan hanyar gwamnati ta riga ta bada ta kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai amma abin da ya shafi tsaro na kasa babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo muhalin da muke ciki a arewa ah, maso gabas lamarin boko haram ya taɓarɓare kusan ko wani fannin rayuwar najeriya idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka uh, wuce a baya sun mai da hankali akan tsaro da shugaba buhari yanzu ba zai nemi nan kudaden don ya sayi jiragen nan ba saboda haka ni ina ganin ya zama dole najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta ko da za a ɗauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne to ya zama dole gwamnatin mu ta tabbatar akan cewa mun yi bukin wa'in jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaki